da kwari da za ka ga al'adance ana cewa wai yan biyu hassan da husaini suna yi shin gaskiya ne akwai haka a shari'ar musulunci to na farko dai hassan da husaini ma ba yan biyu ba ne in ka haifi ɗanka za ka iya haifan ɗa tsakaninsu shekara goma ka sama na farko hassan daga baya ka sama ɗayan kusai waɗancan da ake danganta su ake danganta sunayen zuwa gare su al-Hasan radiyallahu anhu jikan Annabi sallama da al-Husayn radiyallahu anhu jikan manzo sama ba lokaci da aka haife su ba lokaci da aka haife su ba akwai malaman tarihin da suke ganin akwai tazarar shekaru ma a tsakanin su kamar kamar al-Imam eh, Ibn al-Afi a cikin tafsirinsa al-Kamil shi ya tafi akan yana ganin cewa ya kama ganganin wasu malamai yana ganin ba ma watanni ba ne amma dai kauli rajihi da malamai suka fi tafiya a kansa watanni shida ne tsakanin alhassan da alhussein an haifi alhassan sai da ya wata shida sannan sai aka haifi sayyidina alhussein radiyallahu anhu to na farko ke sannan na biyu magana kwari canfi ba wata magana kwari a cikin musulunci al'ada ce ta canfi musulunci kuma ya hana canfi canfi haramun canfi shine danganta tasirin wani abu faruwar wani abu zuwa ga wani abu mutum ya fito zai fita gida kawai sai ga kutu, kasuwa zai je yana zuwa ranar tun da ya tafi ya buɗe shago har ya dawo ba wanda ya ce mashi kawo ko da bashi ne sai ya ce ai kuturin nan da ya gani ne a kofar gida wannan canfi ne kuma kafirci ba ma haramun ba kafirci in mutum ya ɗauke shi a matsayin aƙida ya ci gaba da yana iya sa shi ban musulunci da haka babu wani kwari a musulunci al'adu ne da mutane suke da su suke faɗin waɗannan maganganu kuma bai halasta